sakamakon shine babban rabo وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم akwai munafukai a cikin ƙauyawa mazauna kusa da garin Madina, hakanan ma akwai munafukai cikin mutanen Madina sun kafu a cikin munafunci, sun tabbata a kansa, baka san su ba ya kai wannan manzo, amma Allah ya san su, kuma da sannu zai musu azaba sau biyu ta farko a duniya ta hanyar fallasa munafuncinsu da kashe su da kama su a wurin yaƙi, ta biyu kuma a lahira ta hanyar azabar kabari sannan za a mayar da su zuwa ga azaba mai girma